Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 16 daga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa ta hana duk wasu ayyukan 'yan sa kai a fadin jihar a jamhuriyar Nijar kuma akalla mata kusan dubu ne aka yi wa aikin tiyata a lokacin haihuwa a gadas sakamakon karancin shekaru da kuma kin zuwa a yi musu awo. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman akan yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta tsindima. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau talata cewa a shirye yake tattauna da Amurka da kuma ƙungiyar tsaro ta NATO a kan batun jibge makami mai linzami da ayyukan soji a Turai. Bayan Moscow ta sanar a baya tana janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Putin ya yi wannan furici ne bayan taron sa da shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar Kremlin. yana mai cewa a shirye yake tattauna da kasashen yamma ko da yake sun ci gaba da watsi da babbar bukatar moscow ta hana ukraine shiga kungiyar ta nato da ma wasu kasashen tsohuwar kungiyar tarayyar soviet kana su janye sojojinsu a gabashin turai da ke kusa da rasha shugaban na rasha ya ce moscow za ta yi kokarin ta samar da mataki na kwarin gwiwa na yin hulɗa da kungiyar tsaro ta nato yayin da yake ci gaba da jaddada kira ga kasashen yamman da su mai da hankali akan bukatunsa a washington fadar white house ta ce shugaban amurka joe biden zai yi jawabi akan wannan muhimman gaba da ake samu da rana wani babban jami'in kungiyar tarayyar afirka ya faɗa a yau talata cewa yayin da al-shabab ke ci gaba da zama babban kalubale ga tsaro a somaliya kungiyar tarayyar au tana sa ido a kan yiwuwar sake farfadowar is francisco caetano jose madeira wanda ke zama wakili na musamman a hukumar kungiyar tarayyar afirka ta au a somaliya kanin shugaban ofishin kungiyar tarayyar afirka a somaliya ya ce ana fuskantar karuwan ayyukan ta'addanci a somaliya inda ake jan kafa wurin gudanar da harkokin zaɓe akasari kungiyar al-shabab ce ke aiwatar da muggan ayyuka ta hanyar amfani da abubuwan fashewa da hare-haren motoci da harin kwantar bauna da kuma kisan auna jami'an gwamnati a cewar jami'an tsaro da fararen hula a somaliya madera yana faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce da alamar al-shabab tana samun karin karfi na aiwatar da aniyarta na kawo cikas ga harkokin zaɓe da ke gudana a ƙasar shugabannin afghanistan masu tsananin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ki amincewa da dawo dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta da ya kai dala biliyan bakwai da amurka ke tsare da su shugaba biden ya ba da umarnin shugaban kasa a ranar juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar a cikin kudaden afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a afghanistan ɗin sauran biliyan uku da miliyan ɗari biyar za su ci gaba da zama a amurka domin biyan diyyar shari'a na amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa musamman hare-hare da aka kai a ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 a washington da birnin new york wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu kakakin taliban ya fitar da wata sanarwa a jiya litinin yana mai cewa hare-hare na ranar 11 ga watan satumba bai shafi afghanistan ba kakakin ya ce idan amurka ba ta sauya matsayarta ba kana ta cika ba da takalar da take yi hakan zai tilasta masarautar ta musulunci ta afghanistan ta sake nazari akan manufofinta kan kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'ai sun ce akalla mutane bakwai sun mutu ciki har da yara biyu a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin faransa a jiya litinin jama'ai sun ce ana ci gaba da neman akalla mutane biyu da suka bata ministan harkokin cikin gidan faransa gerard darmanin ya je inda abin ya faru kane ya ce kimanin mutane talatin ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya wani gidan rediyon yanki na france blue rosalyn ya faɗa cewa fashewar ta auku ne a kasan wani ginin bene mai hawa biyu inda ake sayar da abinci nan ne kuma wutar ta bazu zuwa gine-ginen da ke kusa da wurin mai shigar da kara a papignan jean david cavell ya ce tukunyar iskar gas ce ka iya ta da fashewar amma har yanzu ana ci gaba da binciken musabbabin fashewar a ƙarshe shahararren dan wasan tennis novak djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai ya yi allurar rigakafin covid-19 kafin ya shiga kasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin yayin wata tattaunawa da bbc a yau talata zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasarsa na wasan da za a yi a faransa da kuma wanda za a yi a birtaniya wata guda bayan na faransa din matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar serbia ya dauka na zuwa ne makonni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar australia lamarin da ya hana masa lashe gasar grand slam wanda aka gudanar a melbourne a australia wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka mai da shi kasassa. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu huɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda a farkon wannan makon ne dai gwamnatin jihar Katsina ta hana duk wasu ayyukan 'yan sa kai a faɗin jihar. saboda zargin cin zarafin mutane da kuma ɗaukan doka a hannu daga yanzu sai yan kungiyar bijilanti ne kadai waɗanda ke aiki tare da jami'an tsaro za su gudanar da harkar ta tsaro ga wakilin sani shu'aibu shi da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Katsina ta tsaye da wannan shawara ne a ranar Litinin dinnan da ta gabata inda aka yi jawabi cewa an haramta wa 'yan sa kai ci gaba da ayyukansu a fadin jihar baki ɗaya sai dai su 'yan vigilante. Shin ko me ke dalili? Tambaya kenan da na yi wa mai ba wa gwamnan Katsina shawara game da harkokin tsaro Ibrahim Muhammad Katsina. Ɗalabai yaya wannan lamari yake ne? mallam Sani alhamdulillah wannan doka ta hana aiki in sa kai ta biyo bayan la'akari da muka yi na aika-aikar da suke yi jama'a su gane dan sa kai da banki da dan sintiri ko dan bijilanci ma'ana dan sa kai wanda ya dauki doka a hannun shi yake abin da ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya hana shi ya je ya takulo iski bufulatani a kasuwa ko a ruga ya kamo shi ce barawo ne kashe bai kuma da wata shaida wato idan ba mu ɗauki wannan matakan ba za su kai mu ga inda ba mu iya dawowa su rika jawo mana rikicin kabilanci bai yiwuwa a ce an keɓe fulatini yau bai iya zuwa kasuwa ko bai iya zuwa shiga gari saboda wani yana ganin cewa zai amfani da wannan dama ci mai mutunci har karshe tsaron da muke fuskanta so muke a gano musabbabinta kuma a maganinta musabbabinta kowa sun zalunci ne da ake yi to shin ya muna kokarin maganin zalunci kuma za su a akan sunan su yan kungiyar sa kai ne su rika hawan babura suna rufe fuskokinsu suna zuwa garuruwa su je su fulani su kashe su kuma dukiyarsu ba tare da sanin hukuma ba to wanda sun ciwon kan shi kuma yake neman zaman lafiya to dole ba gwamnati goyon baya A hana wannan aika-aika saboda ita ce kai muka matsalar da muke fuskanta abinda muka ce mun yadda a vigilanti mun yadda a sintiri mun yadda mutane su kare kansu amma ba mu yadda ba jama'a su amfani da damar da suke da ita kawai ba kaira ba dalili a zalunci ba akan harkar tsaro to su yan suna aiki ne karkashin hukuma su an tantance su ne sarakunan sun tantance su an san asalin su kuma sun aiki tare da jami'an tsaro amma shi dan sa kai bai aiki karkashin kowa Alhaji Ibrahim Katsina babban mai bada shawara game da harkokin tsaro ga gwamnan Katsina. Ko yaya rundunar 'yan sanda take kallon wannan yunkuri da gwamnati ta ɗauka na haramta aikin 'yan sa kai tambaya kenan da na yau kakakin na 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa to 'yan sa kai dai wasu 'yan kungiya ne waɗanda yake ba su da tsari gwamnati jami'an tsaro ba san da zaman su ba wannan ya saba wa tsarin mulkin ƙasar najeriya ya saba wa dokokinmu 'yan bijilanci su waɗannan su ne waɗanda muka sani muke aiki tare kuma shugabansu wanda yake uba na wannan kungiya mu a jihar katsina mai martaba sarkin katsina ne ko ke ra'ayin al'ummar jihar katsina dangane da wannan doka da aka tsaida sunana ahmed sale da Malfashi. gaskiya ne wannan abin da gwamna ya yi daidai saboda wannan wuce makaɗi da rawa wasu ba su da haƙƙi a ana cin amana su tunda akwai mutane wayanda haƙƙin wannan al'amari ya cancanta gare su su to a ba su dama su yi akwai vigilante wayanda shirye suke duk wata gudunmuwa da mutane ya kamata su bada to su ta wajen vigilante su bada Sa'adu musa wata ko a gaskiyar magana shine cewa idan da har akwai irin waɗannan suna irin wannan asar abin da yake ya saba ma doka to gaskiya na da su wannan ya yi daidai sani shabu malumfashi mu da amurka daga kasar na a najeriya A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Inda akalla mata kusan dubu ne aka yi wa aikin tiyata a lokacin haihuwa a Gadas sakamakon karancin shekaru da kuma kin zuwa a yi musu awo. Wannan shine adadi mafi yawa da aka samu a bana idan aka kwatanta da shekarun baya. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadas. mata akalla kusan dubu ɗaya ne aka yi wa tiyata a bana a gadas don cire musu jariri maimakon haihuwa da kansu sakamakon karancin shekarun da suke da lokacin da aka yi musu aure da kuma kin zuwa a yi musu awa asibitoci wanda shine adadi mafi yawa da aka samu yawan tiyata a gadas idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce da aka samu mata 756 a gadas a agadas dai ana yi wa mace guda tiyata daga cikin mata uku zuwa hudu a yayin haihuwa lamarin da ya haifar mace-macen kananan yara dr nahansa abdulkarim mai kula da mata a babbar asibitin mata da yara da ke agadas shi fashi ana yin shi saboda ceto saboda ceton mace ko ceton yaronta shi yasa ake yin wannan fashi mun yi cesarean zuwa eh, tara da da talatin shida aka yi ma mata mafi yawa wasu matan za su zo mahaifan mata fashi munan da mace guda ce ta samu ta ana mata aiki ba ta tsaya ba mai yaran ne sai kasance mahi yawa injiniya zuba sun mutu da ja. kenan ana yin aikin ne saboda uwa yin fashin da ake yi wa mata yana da nasaba da karancin shekaru sanin kowa ne ya mace in ba ta kai shekara goma sha takwas ba ana zaton tsatsonta bai kosa ba to in tsatso bai kosa ba ko ana gani yaro bai iya fita sai wannan yana ka dan cikas mafi yawa ba su iya haifuwa da kansu sai an musu wannan tiyata malama habsu ɗaya ce daga cikin matan da aka yi wa tiyata lokacin haihuwa ta bayyana yadda ta ji lokacin da aka yi mata tiyata da ma abin da ya haddasa mata faruwar hakan. abin cika tahiya awo ba kuma ina tambayi mai gida na wani bi ba ma san ya bar mani kuma abin da ya sa aka mana operation din nan ban bi dokoki na kan musa likita ba shi ya zama matsala aka mana operation kuma da cutar raina ne suka yi hannu abin da ke ciki na sun ce inda ba dan hoshin nan ba da mutuwa ma zani kuma da suka ceci raina na ji daɗi yanzu yanayin da nake cikin gaskiya alhamdulillah sun bani dokoki na shan magani da kuma ayyukan da zani ragewa da wanda zani kuma na bi dokoki. Komi ke sai ya yi wa mata tiyata lokacin haifuwa Dr. hansi Abdulkarim ya kara da cewa. Mafi yawa muna samun mata wanda jini zai face musu. In jini ya face dole sai an yi wannan aiki za a samu a ceto yaron kuma a ceto uwa. Uwa san jini bai tsaya ba rayuwa ba ta tsaya. na biyu akwai mata masu hawan tansiyon wanda ake cewa pre-eclampsy su ma in ba a yi musu aiki ba za su yi borin gishiri shi borin gishirin nan yana taba kwakwalwa yana taba ido yana taba zuciya banda haka nan akwai mata wanda su tsatson su matsatse ne sai zarin muna yin ta ne saboda kamar in naƙudan ta ki tahiya ta tsaya tana ɗaukar lokaci kungiyoyin mata sun nuna fargabar su kan wannan adadi inda suka dukufa wajen wayar da kawuna 'yan uwansu mata domin ba wa asibitoci mahimmanci da kuma lurar da su illar auren kananta a alitan shugabar gungun kungiyoyin mata a gadas a bincika a gani me yasa ake haka nan kin kwata a misala aifuwa tana kawo yara matasa na yanzu ba su da hankulin kuda kamar yadda na kwatanta muku ya kamata a ce mata su dinga zuwa awo an ana zuwa awo an kai respect yanda awon ya kamata a yi shi da wuya a samu masaloli wurin aifuwa ya kamata a ce kungiyoyin mata mata mu da ke da kungiyoyin mata da abinka da masu hannu da shuni a samu a taimaka ma matan da a dinga waye musu kanu dan saboda su dinga zuwa likita abu ne mai mahimmanci zuwa likita duka wanda ginka gani mahi yawa masu matsalolin nan na aifuwa wanda ba su zuwa likita ne karshen rahoton kenan hamid mahmud murya amerika daga agar jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud yanzu kuma ga hassan umar tambol da rahoto na musamman malaman jami'o'in najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aikin gargadi na wata daya don jawo hankalin gwamnatin tarayyar najeriya ta biya su haƙoƙinsu to ko me 'yan najeriya za su ce a game da wannan yajin aikin to me za ka ce a game da malaman jami'a da suka shiga yajin aiki domin neman haƙoƙinsu yana da kyau su yaga aiki domin najeriya yanzu ko ya ɓaci duk da abin da aka ce naira ɗari biyu ya kai naira ɗari hudu yana da kyau kaga su ma su yaga aiki suka ƙara musu albashi da za su samu su sayar da yau da kullum. To amma gwamnati ta ce tana yin kokari kuma za ta ba su wasu kuɗi domin ganin cewa ta kyautata jin daɗin su da kuma yanayin aiki. Ba ta kokarin komai abin a hakkin su ta ba su abin tana musu albashi su ba su hakkin. Da ko gwamnati ta ce na jina za ta yi ma'ana ba ta yi kuɗi. An yi zama tsakanin wakilan mallaman da kuma ministan kwadago na Najeriya domin ganin cewa an shawo kan wannan lamari. Gaskiya ni ban ba su shawarar su dakatar da yajin aiki. Ina ba su shawarar su gaba da kokari domin su tabbata hakkin su suka a próxima su mazaunin jihar Oshun. Ina da labarin ce sun shiga yajin aiki. Ya kaga wannan yajin aiki da suka shiga? Wannan yajin aiki hajji Hassan gwamnati ta yamewa a kai karshe ne ko yaushe ko yaushe watanni watanni za ka ji sun koma yajin aiki. Allah gwamnati su yi yamewa a kai karshen yajin aikin nan da malamai. jami'in suke. A naka gani menene illar wannan yajin aiki ga ɗalibai da ma ƙasa baki ɗaya? To gaskiya yana kawo illa sosai da zan shirya karatu da ɗalibai. Idan an zo karatu karatu a zai dawo ƙasa sa su dawo gida zaune ya sa hakan yana kawo illa sosai ga ilimin musu. To mallamai ce sun yi ta yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya amma bata cika ba. Sai yi hankuri su duba sai yi hankuri su duba yana kawo illa sosai yajin aikin nan. To ita ma gwamnatin su duba su biya su hakokin sunana Alhaji Mustapha Surat Talban Shagamu. To a nan jihar Ogun kun ga alamomin yajin aikin da mallaman jami'a suka shiga? Eh to mun fara alamun wannan yajin aiki tun da yara sun fara dawowa daga makaranta. Kunni Allah wai kasar nan tamu Najeriya ina muka sa kanmu ne a ciki. Saboda Allah yaran talakawa sun zama kamar bayi a kasar nan su manyan nan abun ko a jikinsu saboda 'ya'yansu ba makarantar gwamnati suke yi ba. Iyayen yara yara sun wasu suna zuwa su ɗauko 'ya'yansu musamman waɗannan malaman jami'a suna magana ne a game da gyara musu yanayin aiki ƙara musu albashi samar da wurin bincike baka ganin cewa suna da hujjar shiga yajin aiki suna da hujjar shiga yajin aiki ba su da hujjar shiga yajin aiki su kansu suna da matsala a gindin su ai idan baka manta ba akwai badakala da aka samu a su kansu malaman jami'o'in last year shekarar da ta wuce 2021 akwai wasu loli da karo da su malaman jami'o'in da suke rubuta ciki da kuɗaɗen da ake basu. Wannan ba ganin ya kamata a yi musu hukunci maimakon a hana musu kuɗaɗen gaba daya dan an same su da laifi. Lamarin Najeriya idan mutum ya yi ba daidai ba rashin hukunci shi yake kai mu inda muke yanzu a kasar nan. Mutum za a kama shi duk mu da laifi amma ba za a iya hukunta shi ba Tun mutu kada ka sai ya saci abin naira naira dubu ɗaya a zartar ne da hukunci amma sai ka ga wani ne hannu da shuni ko mai faɗa a ji ya saci biliyoyi da ya da siliyoyi shi kenan magana ta zama wannan ƙasa ta mu ba sai dai fa mai ta addu'a. to talban yanzu da a ce ka ba da shawarar yadda za a shawo kan wannan matsala tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayyar najeriya me za ka ce. ni zan ba da shawara in har ita gwamnatin tarayya da gaske take to ta zauna da malaman jami'o'in nan a alayi duk abubuwan da ya faru baya a bashi mm. tunda dai haka kasar ta mu ta gada mm. a ja layi daga yau zuwa yanzu zuwa gaba duk wanda ya sake wani abu ba daidai ba ai gwamnatin tarayya tana biya musu bukatun su ne dai kawai lamarin kai abdul wannan tambol wannan lamarin kasa ta musu dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to eh. ta bangaren su malamai me ya kamata su ma su yi don a zauna lafiya su ma ina jawo hankalin malaman jami'o'in nan su tuna fa idan su ne yau ba su bane gobe su tuna kasan nan su dauki kasan nan ta su da inda tafi Najeriya mu nan daga su har yaran da suke karantarwa su ɗauka babba mu da ƙasar da tafi Najeriya eh? saboda Allah yau yajin aiki gobe yajin aiki yana da wahala a wata shida a jami'a a ce ana karatu sunana Ibrahim Shehu Abdullahi ne sarkin Hausawa shasha akure akure mun da ko yaro da yake da waje ya dawo gida hutu na kin da cewar akwai alamun ya fasu je yaji aiki su malamai ya kaɗan kuma sai zo ga an fasu yaji aiki nan su wani na wata daya ya shi sun ba da wani na wata daya ba biya su kuma su ƙara wani wata. yaya ka ji da wannan yaro naka ya dawo gida a sakamakon wannan yajin aiki. can bola wannan yanayin da ake ciki ana mai da karatun ɗalibai baya dukkan uba yanzu ba a san iya matsala aka samu daga zuwa ko gobe yanzu zuwa yanzu shekara biyu kenan ko so kaga ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan al'amari gwamnati ta sa haƙoƙin duk wani gwamnati zai zo ya tarar da ko wani bashi kasa ko wani atu kasa ko eh, kuma kaga misali bai kamata a ce ɗalibai na cikin karatuwa a sake yanke musu lokacin da bai da adadi na hutu a ce a ah, ai amma sun je sun je yajin aiki misali wannan yajin aiki in ɗalibi ba mai eh, gata ba ne ba karamin koma ba ya zai yi ba kaga wani ɗalibin dama ba ka yake su ba ya samu dama ya taɓa zaman gida zaman banda eh, wani ma ba a ce to wani ka je lecin ko da irin kwamfuta abin da ne ka dan ka abin da ka kula da baya a dingirma mara adadi gwamnati na kallo ya kamata ko wannan yanayin ta ji daɗi a ce misali yanzu yaro na yarawa gida yana zaune tare da ni ya zo hutu ne na sani yana cikin hutu ne sai aka ji an ji yajin aiki na gashi zo ne na bakin ciki to da ga abin da ake ciki kuma yanzu da to sai ya mishi ya nuna kushin shi ko da rashin da ɓata ransa saboda shi ba zama gida ne gaban sa ba kokarin sa ya za a iya kammala kafin shi na jami'a ya zan ji a rayuwa ta ina kallon wannan a gida kuma ina da yaro ya yi min wannan kalma na gaba jira ba ma abin ya tura ya shiga cikin rayuwa ta ina ɓata na cikin sanya shi ɓacin rai to irin wannan a neme idan suna za su cikin ɓata a musu gaba ɗaya ma ya yi kwari a yi musu yayan jami'an nan sun ce fiye da shurin masaki sun zauna da wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya domin a yi sulhu a biya musu bukatunsu amma har yanzu abin ya gagara. a kona zaki so ka sani. Abin da shugabancin Najeriya za a zauna a maka zakin baki ka koma. Musa Kanga mazaunin Ekiti State. A nan jihar Ekiti yaya kuka kallon wannan yajin aikin malaman jami'a a Najeriya? Hassan Umar Tambuwar idan ka dubi wannan yajin aiki na jami'an da suke yi ƙiƙarin gaskiya rashin ba a ba su haƙoƙansu ba shi ya kawo haka. An ba su haƙoƙansu da haka ba zai faru ba. Tunda dole su kishin Najeriya. Amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi kokari wajen ba da wasu daga cikin kuɗaɗen da suka bukata. Idan kana bukata a baka naira miliyan da aka ɗauko naira dubu ɗari aka baka, Hassan Umaru Dambuwar, ne naira dubu ɗari ɗin za ta yi ma. amma da sun yi hankuri watakila gwamnatin tarayyar najeriya ta biya musu dukkan bukatunsu a cikin lokaci duk mutumin da ya kai tun daga chairman na roka gana har ya kai gwamna har ya kai president na najeriya saboda an ka karantar da shi sannan ya kai wannan matsayi sannan mutane su ne gimshikin ilimi shawara ta zuwa ga gwamnatin tarayya a ta gaggauta ba su To su wace shawara za ka ba su su malaman jami'a kuma? Shawara da zan ba su idan aka ba su sakotansu to su za mm. su koma bakin aikin. Sunana Alhaji Adamu Dan Sata wanda yake zaune a birnin Lagos. Malaman jami'a sun shiga yajin aiki yaya kuka ga yajin aikin malaman jami'a? Ya mu dai a nan a birnin Lagos malaman jami'a sun shiga wannan yajin aiki amma gaskiya bai tasiri ba dan yanzu haka ina kusa da wata university da ake cewa Lagos State University Lab wanda take a birnin Lagos under Ojo local government kuma sakai shiga cikin ta wani lokacin wani guzuri na ya kama ni kaman photocopy ko transfer din kuɗi ko dai wani makamacin su ma'amaloli na banki daga wasu ba su ansa ba suna zuwa aiki kaman malamai ne ko ko ma'aikatan jami'a akwai malamai da na gani sannan kuma akwai ma'aikata da na gani suna shiga aji suna karantarwa ne a'a za su zo cikin makaranta sa ɗalibai su dinga musu kwashin dai akan matsalar kamar solidus din da suka yi shirya musu ko wani makamancin amma ba su shiga cikin aji sun irin ba da gudunmuwa su na lecture tukur ba. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan faifai. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. din Black Stars in Ghana Samuel Jan ya ce zai yi wuya bayyana yadda wasa tsakanin Black Stars da Super Eagles Nigeria zai kaya. kasashen biyu za su ketare ni a watan maris don samun gurbi a gasar cin kofin duniya bana a qatar sai dai dukkan su biyu sun yi kasa a gwiwa da aka yi waje da su a zagayen farko na gasar cin kofin afirka to amma jan ya yi imani hamayya tsakanin kasashen biyu ya sa zai yi wuya a nuna wadda zai daga tuta kasar ghana da nigeria abokan hamayya ne ba za ka iya bayyana wa zai yi nasara ba su zai iya yin nasara don shi sai dai kawai mu sa ido mu yi kallo mu ga rawar da za su taka a filin wasa in ji asamuwa jan dan asalin kasar ghana haifafen ingila kalam hausano da yaƙi ya bayyana bangaren da zai yi wa wasa nan gaba tsakanin ghana da ingila dan wasan na chelsea haifafen birnin london ya yi wa ingila wasa daga duk matsayi na 'yan ƙasa da shekaru sha shida zuwa babban kungiyar wasan ƙasar inda ya fara mata wasa a shekara ta 2019 sai dai dududu adadin wasa da ya yi wa ƙasar tun a wancan lokaci bai shige uku ba dan wasan mai shekaru 21 ya kasa samun gayyata cikin 'yan wasan euro 2020 abinda ya jawo tambaya akan makomarsa hausin dai zai iya yi wa gane wasa ta kan mahaifinsa kuma ta la'akari da sabbin ka'idodin hukumar kwallon duniya cewar kowane dan wasa da ya yi wasa uku ko ƙasa da haka na ƙasa da ƙasa kan ya cika shekaru 21 za a yadda masa canza shiƙa zuwa ƙasar zaɓinsa. Ita dai hukumar kwallon ƙasar Ghana ta zaƙu tana ta bibiyansa a ziyarar kasar da ya yi sau biyu cikin shekara ɗaya a farkon ziyararsa ghana Hussein Odoi ya sadu da shugaban Nana akufa ado wadda ya bukaci shugabannin wasannin motsa jiki na kasar su samar da hanyar karkato da Hussein Odoi zuwa Ghana. A cikin wata hira da Hussein Odoi ko zai yi wa Ingila wasa a gasar cin kofin duniya a Qatar kuma amsarsa ita ce ban sani ba za mu dai jira mu ga abin da zai faru yanzu hankali na na akan kilabin dina ne in ji hussein odai babban mai koyar da accra house of oak wasa samuel bedu ya ce a shirye suke su fuskanci babban abokiyar hamayyar su wasan tikotoko a karawan batar da za su yi a wasan firimiyan ghana na shekara ta 2021 da 2022 a ranar lahadi shirin ga wata za a yi wasan a accra sports stadium gabanin wannan karawa da tikotoko kotoko kotoko dai ke jagoran teburan legin din da maki goma sha shida yayin da zagayen farko na kakan bana ke kawowa karshe makon nan da wannan kuma muka iso karshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan abbas yanzu kuma sai labarai a takaice To Maryama ta kaice shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau talata cewa a shirye yake tattauna da Amurka da kuma kungiyar tsaro ta NATO akan batun jibge makami mai linzami da ayyukan soji a Turai bayan Moscow ta sanar a baya tana janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Putin ya yi wannan furici ne bayan taronsa da shugaban Jamus Olaf Scholz a fadar Kremlin. yana mai cewa a shirye yake tattauna da kasashen yamma ko da yake sun ci gaba da watsi da babbar bukatar moscow ta hana ukraine shiga kungiyar ta nato da ma wasu kasashen tsohuwar kungiyar tarayyar soviet kana su janye sojojinsu a gabashin turai da ke kusa da rasha wani babban jami'in kungiyar tarayyar afirka ya faɗa a yau talata cewa yayin da al-shabab ke ci gaba da zama babban kalubale ga tsaro a somalia kungiyar tarayyar au tana sa ido akan yiwuwar sake farfadowar is francisco caetano jose madera wanda ke zama wakili na musamman a hukumar kungiyar tarayyar afirka ta au a Somalia kano shugaban ofishin kungiyar tarayyar afirka a Somalia ya ce ana fuskantar karuwan ayyukan ta'addanci a Somalia inda ake jan kafa wurin gudanar da harkokin zaɓe a ƙarshe shugabannin afghanistan masu tsananin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ki amincewa da dawo wa kasar baki ɗayan kadarorinta da ya kai dala biliyan bakwai da amurka ke tsare da su shugaba biden ya ba da umarnin shugaban kasa a ranar juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar a cikin kudaden afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a afghanistan ɗin. To masu sauraro baki daya abin da ya sauwa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo abokan aikin mu da wani sabon shirin misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin baba ya kuma makeri da yake na gabatar da shirin a Jule Ladas da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc